da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu mu sallama da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin 1 ga watan Agusta. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabiru fage tare da halima jumrau Maganar aurar da 'ya'ya mata tun suna ƙanana na ci gaba da haifar da muhawara tsakanin masu ganin matsalolin da ke tattare da haka da kuma kare haƙoƙin yaran na barinsu su ƙosa su sami ilimi kafin aure da kuma masu ganin cewa ba wata matsala da kuma cewa a aurar da su saboda fitintinin zamanin da muke ciki yanzu. A makon jiya, zaura matasa ya fara kawo muku muhawara daga Yamai akan wani binciken da ya nuna cewa a nahiyar Afirka, ƙasar Nijar ce a sahun gaba wajen aurar da ƙananan yara, kuma a Nijar ɗin ma yankin Difa ne a kan gaba. Ba Difa kaɗai ba, yau in ka ɗauki maraɗi suna ciki, da magaram suna ciki, nan ya mai ma muna ciki. Shin babu yara ƙanana waɗanda suka lalace 'yan shekara goma sha uku, 'yan shekara goma sha biyu, wai me aka taɓa musu tanadi su? To da da a ƙasar Nijar akwai dokokin da ke kare hakkokin ɗiya mata na samun ilimi da kuma hana yi musu arme sai sun ƙosa. Ko me ya faru da waɗannan dokoki har ƙasar ta zo ta ɗaya a wannan bincike? Ba mu son mu ce demokaradiyya ta kawo muna lalata da yawa amma kasashen gana mu demokaradiyya ta sa kowa ya ce abin da ya ga dama. To wani ƙarin haske Sheikh Ibrahim Daurawa zai yi mana mu da masu sauraron mu dangane da hadisin aure da wuri da ake dogara a kai. dangane ga shekarun na na aisha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a lalle akwai sabani na malamai amma duk da sabanin akwai magana da tafi rinjaye biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji ci gaban muhawara daga Nyamai da ci gaban amsoshin da muka samu daga Ali Dodo malamin makaranta a Nijar kuma babban jami'i a bangaren kungiyoyin kwadago da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook da kuma Twitter. To bari mu fara da amsoshinku na tambayar da muka yi muku a Facebook da Twitter cewa a wani bayanin da Sheikh Ibrahim Daurawa ya yi ya ce malaman fikihu ba sa maganar shekaru idan suna magana aure. A ganin ku ko me yasa ba sa maganar shekarun? Salam filin yau da gobe. Hakika ni a ganina abinda ya sa malaman fikihu ba sa maganar shekaru idan ana magana aure shine. sau da yawa za ka ga yaro ko yarinyar da ba su wuce 'yan shekara takwas zuwa goma sha biyu ba amma girmansu ya ci a yi musu aure kuma za ka iya ganin wasu shekarunsu ya kai yi musu aure amma idan za a bi ta yanayinsu na girma da hankali ta fuskar mu'amala da mutane ba su kammala ba don haka kira na anan shine mutane su lura da cewa girma ko rashinsa ba shine cancanta a aure ba hankali tunani da fahimtar zamantakewa tare da iya hulɗa da jama'a shine mafi duba a maganar aure. Sako daga rulwani Sa'idu yari To duk da dai ban fahimci tambayar ku ba sakamakon kun ki ku hito da ita sosai da sosai. Amma zan yi wani kira ga iyaye. Iyaye ku ji tsoron Allah kuma ku yi ma kanku kiyamun laili. sannan ku yi maɗiyar ku gata ku armar da ita koda tana cikin shekaru na takwas ne da haihuwa matuƙar dai jikinta ya ƙosa ta yi girma. wata kilma ta hi 'yar shekara 21 girman jiki sako daga bashir muktar yusuf zaria yau da gobe ita ta sa malamai na fiƙihu suka yi shiru a kan maganar shekaru saboda idan suka yi magana yau da gobe wata rana abin zai buƙaci canji kun ga kenan gara da suka bar shi a sake kofa buɗe duk yarinyar da ta isa aure to a aurar da ita saboda mizanin isa aure ya danganta daga wata al'ada zuwa wata Sako daga Abbas Hamisu Sufi. Assalam yau da gobe. Dalilan da suka sa su ne na farko muhalli ko gurin da mutane ke rayuwa na da tasiri kwarai da gaske wajen yanayin girma da kuma isa armi. Masana sun ce wajen da yake da zahi to mutanen wannan wurin sun yi saurin girma akan mutanen da suke rayuwa a waje mai sanyi. Dalili na biyu shine yanayin jin daɗi ko wahala shi ma na da tasiri sosai wajen girma da kuma buƙatar armi. Misali, yaro ko yarinyar da take rayuwar jin daɗi ta yi saurin girma da kuma buƙatar armi a kan wadda take rayuwa cikin wahala. Na uku, kwanciyar hankali ko akasinta shi ma na da tasiri wajen girma da buƙatuwar armi Bisa waɗannan dalilai da wasunsu shi yasa malaman fiƙihu ba su yi la'akari da shekaru wajen isa ko rashin isa armi Ku huta lahiya. Saƙo daga Nuruddin hadeja. Idan muka leƙa shahin Twitter kuma at ADB underscore Gombe. Ya ce at VOA Hausa shekaru a maganar aure al'ada ce da fahimta irin ta turawa In dai har yarinya ta girma, to auren shi ne mafita ko da bata cika shekara goma sha takwas ba. At Aisha underscore Yarima Wan ta ce at VOA Hausa zamani ne ya canza yanzu tsoho tsohoi tsohoi ya armi budurwa ya ajiye a gaban mota inda za shi duka da ita domin a nuna ma duniya. muhawara akan maganar arman wuri a ƙasar Nijar. Za mu ci gaba Yanzu daga Nyamai ga Yusuf Abdullahi a zauren matasa tare da abokan muhawara akan maganar arman wuri a ƙasar Nijar. Za mu ci gaba ne yau daga ƙarin bayanin da Madam Maryama Musa ta ƙungiyar kare hakokin yara ta yi cewa ba a difa kawai ake fama da wannan matsala ta arman wuri ba. Ba a difa kaɗai ba abin ya shafa. Yau in ka ɗauki maraɗi suna ciki, da magaram suna ciki, nan ya mai muna ciki tun da mu ƙungiyoyi ana kamuna yara da ake son amma arman gaugawa ko satin da ya wuce akwai wata mace da ta ba da diyarta ta da ke da shekara goma sha hudu armi uban bai so ba aka yi ta jaye-jaye aka yi ta jaye-jaye da warin ta ciwo kan yadda ba mai da baya da aka je kwamsariya ma kawai yarinya sai ta ce ita aure take so tun da ba lakwal take ba ta daɗe da wuta da lakwal hmm. to ka gani matsala kenan inda kamar tana cikin lakwal sai a ce lalle yarinya gaba ta isa ba amma da yake yarinyar da kanta ma ta buga kai aka yi aka yi da ita ta ce wallahi ta armanta ta yi arman nan ko an yi shi shekara goma sha hudu to kaga wani bi jaya-jaya ma in ma mun ja da uwaye wani lokaci saki ake hmm. amma in yarinyar ta ce batta so batta so mu dai in sai dan afar in bata kawo kungiyar mu ba wallahi muna zuwa wurin juju na'am anan idan yarinya ta amince ko da shekarun su suka shekarun ta suka goma sha takwas ba ba abin da za ku iya yi a'a wannan mi muke iya yi tun da watakila uban ne bai son arman uwar tana so yarinya tana so to wani bi abin sai hikarin mutane wallahi daga nan ba yarinya ta wata aka kodar ma'armi a goban yanzu tana nan wani ƙauyen tera mai uban mine ne ya gudu yarinyar in ta je nan wurin tunda inda ake ginar zinariya ce mm. ya ce ba rayuwa ba ce ta kwarai tunda inda yarinyar ta rayu wurin yal uba mm. tana cikin kwandishin komi tana samu to yau wanda ke kwana cikin ac kawai abin ya basu mamaki uban ya ce yadda yarinyar aka juye mata kai aka yi aka yi aka yi aka yi ta ce wallahi ita ta bi yin uwarta ashe uwar ta amshi kuɗi tun daɗewa ga wani mai ginar zinariya ta ci ta ƙoshi bayan da zata yi tana yi wa mutumin ga zai ce zai kai ƙaranta Ya yi na santa kai dai Allah kaɗai ya sani amma yal an kai ta can. Mm, na gode mm. Maryama. Uh, Malam Haja shin wai a addinin Islama an ƙayyade wasu shekaru da ya kamata a ce sai yarinya ta kai kafin a aurar da ita? magana cewa kan shin waɗanne shekaru ne ya kamata yarinya ta yi sa'an nan a aurar da ita an tambaye ni magana akan mi musulunci ya ce wannan shi ne magana mi musulunci ya ce musulunci duk faɗarsa faɗa ce ta Allah maɗaukakin sarki baraka wa ta'ala a cikin musulunci a ƙur'ani tun daga suratul fatiha har zuwa nasi sura 114 na ƙur'ani da aya 6636 ba ɗaya da suka ce in yarinya ga shekarun za a ma yarinya aure saboda shi qur'ani cewa yarinyar da aka aura aka saki ba ta fara al'ada ba wace iri ce yana nan cikin suratul talaq wadda aka aura aka saki ba ta fara al'ada ba karama ce kenan musulmi bai da hanyar da zai cewa ga shekarun da za a ma yarinya aure Tun da shi musuluncin qur'ani namu ya nuna akwai auren na yarinta to ta wace hanya za a gane cewa wannan yarinyar ta isa a aure ita ba tare da an yi la'akari da shekarunta ba yawwana da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice mu a duniya sai ya mu sai yau mu ta dalilai bai zubo mu ba duka daga sama saboda ya iya yi haka nan ya zubo mu duka daga sama babu wanda aka haifa kowa shine babban kansa sai yau mu ta dalili na inna da baba su ne dalilanmu sai aka ce su wato shari'a ta ɗiya hukunci na ɗiya wato durowa ta ɗiya bisa su take su ya kamata su san yaushe ya kamata in aurar da ɗiyan nan duk da an ce su ya kamata su san yaushe ya kamata su aurar da ɗiyan nan saboda in sun san ta isa ta yi aure su sun sani amma zancen cewa a ƙayyade shekarun tunda shi ƙur'ani bai ƙayyade shekarun ba in wani ya kayyade shekaru kenan ya ci gyaran Allah. Mm, to akwai wasu dalilai watakila addinin Islama da za a mhm. gane cewa yarinya ta kosa ta isa ta kai aure ko da shekarun ta kai 18. Na'am saboda ta wani kamar ta ina misalai haka. Ta hanyar da za a bi yanzu misali kana da ɗiya duk wanda yake da ɗiya in fitinan naci ya sani in ta kirkici ya sani duk da al'ada kamar wato abin da ka yi tarbiyyar ta tarbiyyar da ka bi tarbiyyantar da ita ta nan ne za a fahimci wannan yarinya ta kirkice ko wannan yarinya lalatata ce ala kulli halin Allah shi ke yo wato bayansa ta yadda ya ga dama kai za ka ganin alamun diyan nan shin fitinan nace ko ba fitinan nace ba a shin shekarun ganata da take da sha uku ne sha biyar ne sha bakwai ne sha takwas ne zai yi a samu mai ashirin ma kana ga alama bata isa aure ba zai yi a samu mai sha uku kai da kanka ka san aka auren da ita za ta iya zama kai da ai kai mai hankali ne Allah ya yauka da hankali Allah ya yauka da hankali da ka gani zaka iya sanin ta iya ta ta zamna gidan aure saboda me saboda yadda yanayin jikinta ya bada kowane da yadda Allah ya yi yanayin jikin shi ta nan ne aka ce ka hankalta kai me amma ba zowa ba a yi zamana a ce a to bari mu shirya mu ce duk yaron da ba a ma aure ba wanda yake bai wuce shekara ashirin ba aka mai aure hukunci zai aiki bisa kansa mu muna iya mu tsaya mu zama mu tsara haka amma mu in musulmi ne in muka zauna muka tsara haka to kuma sai mun shirya dose wanda zamu ba Allah sai mun shirya takarru wanda zamu ba Allah saboda shi Allah ce yayi diyarin yadda aka aura aka saki bata fara al'ada ba ga irin hukuncin ga irin hukuncin ta na zaman iddar da za ta ha aka ga irin hukuncin zaman iddar ta kenan kaga wannan auren akwai shi ba a iya cewa babu shi to shin ta yaya za mu doka mu a rayuwar mu don mu gyara wannan mu inda mu malamai ta inda muke ganin laifi na yan eh, kungiyoyi su siyafe ne inda muke ganin laifi na yan kungiyoyi kwarai kaga kullum magana ta wagga wadda ake yi ta zancen aure na kananta ana yin ta ne akan aure na kananta kurum shin babu yara ƙanana waɗanda suka lalace 'yan shekara goma sha uku 'yan shekara goma sha biyu wai mai aka taɓa musu tanadi su ko ba su da haƙƙi sai ka tafi ka tar da wuraren abin ga wato me ake ce musu wuraren gana wasanni na dare inda ake shakatawa na dare duk wa'anda zaka tara da ke zaka tara shekara goma sha takwas akwai na wurin yan shekara goma sha takwas daban akwai na wurin yan sha uku akwai na wurin sha biyu shin ba a kallon su ne su abba a ɗaukar musu doka saboda an hana yin aure a sha uku su kuma nan an ban su suna yin abubuwan da masu aure ke yi da shekara goma sha uku da shekara goma sha biyar shin dai ba a musu doka kaga yanzu ka san diyar na zuwa can shin da ta je can da ta je gidan mijinta a shekara tara wani yi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana da shekara shidda aka aurar da ita an kai ta gidan mijinta tana da shekara tara shin wani ya iya wanda an musulmi ya iya ce ba a yin auren ba auren ba abba a yi tsayawa za a yi a lissafi kamar yaya abin zai kasancewa in an yi shi mm-hmm. shi ne abin yi to a shekarun baya da can a kasar Nijar akwai dokokin da ke kare hakkokin 'ya'ya mata na samun ilimi da kuma hana yi musu aure sai sun kosa Halima ta tambayi Ali Dodo ko me ya faru da dokokin nan, me yasa aka daina aiki da dokokin nan? Nisan mu ba mu son mu ce demokaradiyya ta kawo muna lalata da yawa, amma ƙasashen gana mu demokaradiyya ta sa kowa ya sai yi abin da ya ga dama. Abin da ya ga dama sai ya ce a demokaradiyya ce, sai a ce kuma farti mu shine adda iko in dai dan farti ne kenan ba a yi mai sai abin da ya ga dama hujjar ta farko. 'yan farti su suke bata komi da komi mutum sai ya mai da doka je ya ce farti namu ne sai mu yi abin da muka ga dama sai ga kuma dan ba babban babban babban garin ma sai ya zo wurin wurin ɗaurin auren wurin aure wanda bai kamata ba a yi amma sai ya zo ya zamana dole saboda wanda ke auren ko diyar shi ko ko wanda ko namiji wanda zai auren eh, mutum ne wanda a cikin harkar farti suna da suna da ƙarfi to wannan abun shine ya sa doka ta sha baya da ai ba a batun ina da wani sama a'a amma yanzu akwai ya yi sai da a ce da an ja abu sai a ce ah, akwai farti da an ja abu a ce akwai farti wannan abun shi ke sa abin ya yi doka ta rage ƙarfi na biyun kuma gwamnati baya da ƙarfi kwarai kenan miye mai rashin ƙarfin shi abin da kamata ya yi baya yin shi sosai tunda lakol ya kamata ya kula da lakol na harko shine gwamnati gwamnati ko an ko mutum ya kafa lakwal na shi ya kamata gwamnati a ce gwamnati yana da ido bisa abin da ake koya ma yara amma yau mutum sai kafa lakwal sai abin da ya ga dama babu mai babu mai hana shi abin da ke nan kasar ga nan garin yamai akwai lakwal da dama inda mutane sun kafa da kansu sai su abin da suka ga dama ba abin da gwamnati ce ba to kenan kin ga eh, lakwal ko shine tashin tarbiya in muka riga lakwal da kuke muna to ba mu da ƙarfi a cikin ƙasa to an yi da wani lakwal ta kare yaran amma yau lakwal ba kare yara ce ba to don shi ne dokan nan ta yi ta rage kai amma da tana da kai sosai tun da lakwal aka ba kari yau lakwal ce an ba ko ina kai amma ba da lakwal ba to kana ganin watakila rashin ba lakwal kari shi yasa iyaye da dama sun gwammace masu hidda diyansu su musu arme maimakon su bar su su lalace su taɓarɓare ganin yadda ilimin ma ya taɓarɓare tarbiyyar ta taɓarɓare to na san shakka babu a da kin ga akwai akwai lise wanda ake cewa lise de jeune fille akwai ecole normal inda ake cewa inda malaman makarantu suke fitowa na yan mata na zalla duk inda suka huto in sun ka zo akwai dan albashi wanda ake basu a taimaka musu saboda kasu tara hannu su sai wani abu wani mai wani abu wanda suke so bukatan yan mata bai kaba sun tara hannu wani wuri akwai dan abun da ake taimaka musu amma yau babu an sake su sai a yi lise gari inda ne da uwayen dole sai sun bar uwaye su gidan wani alhali kuwa da ba gidan wani ake zuwa ba akwai wuri inda ake taruwa inda gwamnati ke kula da su to akwai wuri wuri inda eh, uwayen yaran meye suke yi sai su diba cikin yan matan a ɗauki uwa guda uwa guda ta koma can tare da yara ta wata guda tana tana jagorar su ta dawo ƙauye kuma wata ta koma ta wata guda har wata tara to kin ga wannan uwayen yaran ne suke irin wannan tsari to ba ko ina ake iya samun kowa ya je ya samu irin wannan tsari tunda ba gwamnati ne ya tsara abun ba uwayen yaran ne jiha jiha wuri wuri ne ba ba abu ne wanda aka kawo kamar doka ba to inda gwamnati ya san zai iya to da sannu sannu ya yi abun da yake iya yi a taimaka ma yan mata saboda ya mace kamar da muka ce da hwari da ya mace da ɗa namiji tarbiyyar su ba ɗaya ba ba mutum ka saki ɗiyarka ta koma gidan wani wanda ba ba a ba tsakaninku ba alhali kuwa shi ma yana da iyali ya ci da iyalin shi wani jidali ne a kawo mai ya mace kuma a ce ya ci da ta kuma ya kula da tarbiyyar ta abu ne wanda yana da wuya to saboda shi muke so in dai aka ba fannin lakol aka ba fannin lakol aka ba shi karhi kamar yadda yake da ba mu yake lakol ta koma kamar da a'a karhin ne kamata a ba kamar irin na da to alhali sai mu ga in Allah yarda ana rage abin tunda rage rage ne ake fata a ƙare shi sai ya wuya Kana ganin al'adu suna taka wata rawa wajen armar da yara mata tun ba su ƙosa ba? Akwai al'adun, amma al'adun ga yau dai al'adun ba su da ƙarfi kaman da. Tunda mutane sai a ce kanunsu sun waye sosai game da harka tunda akwai a yanzu yau a ce dai a kasar Nijar dai alhamdulillah addini ya tafi yana. Kenan in ana batun addini ba a batun al'adu. Addini ya yi al'adu ƙarfi. Addini ko duk abin da addini ya ce alhali ga eh, ga ɗiya mace tun da ita kamata na horko tun da zama za ta yi kamar zaman mata kenan ana so ita kankanta na horko ta samu tarbiya a cikin gida na biyu ta zama wadda tana iya kula da tarbiya yaƙiyanta to wadda shekara goma sha biyu sha uku ko sha biyar an bada ta aure ni ta sani gida ko da ma ta fara koya koya ba an bada ta ta kula da ɗiyanta ina za ni ta sani abin da za a yi kenan batun al'adu baya da ƙarfi kwarai abu biyu na horko talauci na biyu kuma ba a yi ma yara wuri ba inda suke zuwa su ci gaba da karatunsu in an kai musu wuri ya mata an kai suna ci gaba da karatu to alhali uwaye da dama sun gwamnati a cikinsu sun ce sun ci gaba cikin haraka karatu da su bada su aure wani yace hannu ga gaba ne yake bada akwai mutane da dama in mun yi magana da su sai su yi to yaya za mu yi wanda ka ce ka rabu da iyaka baka san cikin hannun wa za ta taya ba a ce saboda na gwal miji zai ci da ci da bisa miji yake eh mun san da wannan mun san miji ci da bisa miji yake to saboda shi sun gwamnati siyasa ta gidan miji da a ce an sake ta bisa ci tun da an ta sake ta titi ba san ba abin da zai yi waruwa. To game da wannan cece kuce da cacar baki akan arman wuri, Mahmud Ibrahim Kwari ya zamna da shugaban Hizba a jihar Kano Sheikh Ibrahim Daurawa ya miƙa mishi tambayoyinmu masu ɗimbin yawa kamar shin Allah ya ƙayyade shekarun armar da ɗiya mata? Armar da ɗiya mata da wuri addini ne ko al'ada? Yaya kuma batun arma annabi sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha radiyallahu anha? To alhamdulillah kamar da muka shina annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri na khadija tana da shekara 25 shi ma yana shekara 25 kuma suka yi zama na shekara 25 biyar wato tana ya shekara 50 shi ma yana shekara 50 allah ya karɓi ranta daga nan ne tunanin ƙarin aure ko kuma magana ta taso wanda wata sahabiya ta samu manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta ce na gama ta ka tara su akwai bukata ka yi aure amma na gano maka mata guda biyu ɗaya bazawara ɗaya budurwa bazawarar ita ce wato na na sauda wanda mijinta sakaranu allah ya masa rasuwa sannan kuma sai aisha ta ce yar abokinka shaƙiƙinka ko abokinka na kusa dab shine sai na abubakar wanda bambancin su shekara biyu ne kawai tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallama da haka sai ya ce mata to ta je ta tuntuɓi iyalan waɗannan mata guda biyu da ta bayyana masa su ta je ta samu ita waccan saudatu ta yi mata bayani sauda ta ce ta amince kuma ta zo ta samu sayyidina abubakar da matarsa ummu ruman su ma suka ce sun amince manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya auri wannan yarinya to dangane ga shekarun na aisha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kamar da muka shi na lalle akwai saɓani na malamai amma duk da saɓanin akwai magana da tafarin jaye abin da ya zo a cikin sahihul bukhari cewa na aisha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aure ta shekarunta bai wuce shida zuwa bakwai ba kuma dama akwai tsakanin shida da bakwai akan ce shida ko a ce bakwai ko bata tare a gidansa ba sai bayan hijira lokacin tana da shekara kamar tara kuma dama al'adar larabawa wanda diya san kasashen larabawa har yau din nan sukan yi ma 'ya'yansu wato aure da wuri domin su tare a gidan mazajensu su yi wayo ko su yi hankali a cikin gidajensu wanda mu wannan al'ada ce muka ɗauka a ƙasar nan duk mutumin da ka ganshi da shekara 60 ko ɗan shekara 70 ko ɗan shekara 80 in dai mahaifiyarsa tana da rai ya je tambaye ta a shekara nawa aka yi mata aure za ka ga da wuya da wuya a arewacin najeriya dai tsakanin hausa fulani da bare-bare da sauransu a ce mace ta kai shekara goma sha biyar tana gaban mahaifinta bai mata aure ba yanzu ma abin da ke jawo maganan shekaru saboda maganan ilimi ne yanzu kaga ana tsarin eh, shekaru shida a firamare shekaru shida a sakandare da kuma sai an yi shekaru shida kafin a fara ma karatun firamare wannan yake sa yarinya kafin ta gama sakandare ma ta kai shekara goma sha takwas amma al'adanmu gaba ɗaya za ka ga cewa maganan shekaru baya daga cin abubuwan da ake tattaunawa shi kuma batun cewa wasu ce a'a na na'isha sai da ta shekara ma goma sha takwas sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta wanda dama shi magana shekaru a da ba magana ce da ake tattauna ta ba shi yasa zaka ga an aure dan shekara arba'in annabi ya aure yar shekara hamsin ma ya shekara arba'in ya talatin da biyar yar kaza saboda ba a duba shekaru ana duba kawai mahimmancin auren ne da kuma yadda za a kare mutuncin su waɗanda aka aura da wanda suka aure su to wannan ta bangare abin da ya shafi shekaru kenan kai ka gana na Fatima ba ta yi aure ba sai da ta kai shekara goma sha takwas saboda ba shekarun ake duba ban banza ya aure a da kwata-kwata ana duba da yarinya a aurar da ita ta tashi da mutuncinta a gidan mijinta wannan kuma yaushe mijinta ya kamata su fara mu'amala ta aure wannan kuma ya dangane ne ga shi yadda mijin ya tsara da kuma yadda ita mata za ta iya karban wannan yanayi kuma abu ne wannan na sirri duk da iyayenmu abin da suke gaya mana suna tara goma sha ɗaya duk mafi yawansu a wannan age din aka yi musu shekaru aka yi musu aure mu za ga wata ta haifi 'ya'ya goma har yanzu tana nan da lafiyarta da kwarinta shi musulunci ba ruwansa da magana shekaru a magana aure bai ce ka aurar da yarka tana karama ba bai ce ka aurar da yarinya ka unta girma maslaha ka ce ka duba ka ga a wani lokaci ya kamata ka yi wa yaka aure shi yasa zaka ga altafan fiqihu gaba daya in suna tattauna magana aure ba sa tattauna magana shekaru kwata kwata ko suna duba maslahan yarinyar da maslahan wanda zai aure ta da kuma al'adan mutanen garin yaya suke tsarin auren su musulunci ba zai hana ka ka aurar da yarinya ka tana karama ba ko ba zai hana ka ka aurar da ita bayan ta girma ba kamar akwai wasu matakai ne ko kuma wasu abubuwa da aka fito da su a musulunci na magana eh, raino na ita yarinya idan an mukaddara mutumin da ya auri matarsa tana da kananan shekaru kamar na suna na asha nan kamar bakwai ko takwas ko abin da ya kama da wannan akwai wannan wa'adi ne da ake ganin cewa na reno misali gaskiya yanayin manzon Allah sallallahu alaihi ya bambanta da na kowa muka duba abubuwa guda biyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana na aisha ya isa babban misali na cewa mafi yawan manyan mutane da suke auren ƙananan yara ba sa bin ƙa'idodi irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya bi wajen renon waɗannan yara ga misalin abubuwa guda biyar daga abubuwa barjek na farko na Aisha tun da yarinya ce tana buƙatar kayan wasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da ita har da irin yar tsana din nan ya tsanan nan kuma mai hoton doki doki mai fuka-fiki haike tambayar ta cewa ya naga doki da fuka-fiki sai take cewa ba a gaya maka cewa annabi suleimanu yana da doki da yake tashi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi to kaga har da ya tsana wanda yake nuna cewa har yanzu bata fita daga yanayin wasa da reno irin na yara ba sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam tare da nana Aisha suke wanka yanzu da yawa malamai ko ma'aikata kowa da wani ba zai iya shiga ɗaki su wanka tare da matar saboda yarinya ce tana buƙatan komai a koya mata so da haka annabi sallallahu alaihi an ruwaito cewa suna wanka da nana aisha ita take ba da labari da kanta cewa ga yadda suke wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi na uku akwai lokacin da suka yi tsere ma na gudu wanda tsere dai annabi sallallahu alaihi ce zo mu tsere ni da ke muruga da gudu yanzu kaga wani dattijo ko babban mutum zai aure mace ya dinga renon wannan tunanin na ta haka har ya ce zo mu tsere alarama da rawaninsa da gemunsa ya ce wa karama yarinya ku zo mu ruga da gudu amma ga annabi sallallahu alaihi saboda ya san abin da ya auro dole ne tana bukatan kulawa tana bukatan aboki ne tana bukatan eh, wanda zai sakko daidai da shekarunta daidai da yanayinta kuma ya reni tunaninta har ta zama cewa ta samu wato nutsuwa da kwanciyar hankali so da haka suka yi tsere na farko ta tsere masa a tsere na biyu sai ce mata ya ce wasu sahabbai ku yi gaba ku ba mu za mu tsere so da haka suka yi tsere ya tsere mata sai take cewa sai da ka bari ka ga na fara kiba sannan ka ce mu tsere dan ka tsere min to kaga wannan wani yanayi ne sannan abu na hudu akwai lokacin da mutanen habasha suka zo suna wasa a masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai na nasha ta ce ta leko tana leke sai annabi ce kina sha'awar ki kalla ta ce eh sai ce to zo ki kwanta a bayana ta zo ta dafe bayansa ta kwanta ta ce ni ba kallon ne ya dame ni ba so nake nuna wa duniya yadda manzon Allah yake sakin fuska yake mu'amala da mu hatta ka yanzu ga na a kwance a bayansa sai ce mata kin kosa kin gaji da kallo tana cewa a'a wannan har malamai suna kafa hujja da wannan hadisi akan cewa mutum ya saki jiki ya yi mu'amala kyakkyawa da iyalansa da saka fuska da mu'amala sannan kuma bangare na biyar nana aisha da kanta take gaya mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wato cin abinci ne da ita tafiya ne tare da ita da sauran abubuwa dai da za su kwantar mata da hankali to kaga yanzu waɗannan abubuwa ɗin ba za ka auren kawai ake amma in ka ɗauko mu'amalar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amala da matansa masu shekarun da yawa da masu karancin shekarun domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya auri mata goma sha ɗaya amma budurwa ɗaya ce ta ita ce na nasha kuma ita kaɗai ce mai karancin shekaru ragowar wasu ma shekarun su ɗaya da manzon Allah ɗin so haka ya san yadda zai mu'amala da babban mace ya san yadda zai mu'amala da ƙaramin mace Jamila, ɗimbin waɗanda suka bi mu a Facebook galibi dai sun nuna cewa kamar idan uba yana tsoron lalacewa yarsa kuma tana da mutumin kirkin da zai arme ta, to yana suna ganin arman shine mahita kamar Imran Sa'id. Mm-hmm. Mu ma ba mu wai ba cewa muke yi ai kaza ko ka ai kaza ba yadda mu ma muna tsoron Allah kuma mm -hmm. aljannan nan yadda kowa yake so mu ma muna kwaɗayi muna so mu mata ne kuma muna da mata yawa ko mm. to da yawa ma mm. saboda haka magana ce ta tarbiyya duk wannan abin da yau da gobe yake magana ce ta sake jaddada ma iyaye mm. uwa da uba mahimmancin mai da hankali akan tarbiyya sosai yadda ake cewa ya idan ka ba ta tarbiyya ko las vegas ka tura ta can ne da ake ganin ƙarshen yawa za ta hmm. je ta shiga lahiya ta hito lahiya magana ce ta tarbiyya da 'ya'ya mazan da 'ya'ya mata lokaci ya kawo masu saurare sai wani lokaci ku huta lahiya 'yan wasan kwallo ba ba